Bismillahirrahmanirrahim. Mijinta ce, babi na arba'in da hudu. To gashi nan a yau, ta sake wani murmushin kafin ta ce, na gode wa Ubangiji da ya sanya ni ina na zamo mai bin umarnin iyaye. Na ce ban taɓa saɓa wa umarnin nasu ba komai zafin shi a kaina. ta kalle ni ta ce na kira mijin kiɗa dan in yi mishi godiya bai bari mun yi maganar ba na roƙe ki ki yi mishi biyayya iya iyawarki ki kuma zauna da kowa na shi bisa gaskiya da adalci in hali ya sa shi kawo miki abokiyar zama to duk yadda kika kai da kin ta kar ki zalunce ta kar ki danne mata haƙƙinta na ce mata to inna Washe gari da safe ina tashi da kwanonin dafaffiyar kaza mai nonon raƙumi da inna ta dafa min, wai da ita zan karya. Na riƙe da wayar inna ina ƙoƙarin kiran Ado don mu gaisa. Na kai wayar kunne na ina sauraro ya ɗauka na kalli inna cikin natsuwa na ce, Ni wannan na menene ne inna? Ban faga alamar za ta yi wani daɗi ba. Inna ta ce, "A to ko babu daɗi dai cinye ta aka ce ki ki sha roma." Na sake kallon in ji waye Inna ta ce, "Aliya." ita ta kawo ta ce in dafa miki wai ba za ta iya ba da hannunta tana jin kunya ado ya ɗauki wayar yana jin ni ce ya rage fara'a na gaishe shi yaya su bala dai suna lafiya ya ce yau ne ya kamata ki waya ki tambaye shi ai na kuma gane ki wato ke in kika samu yan uwanki to zance kuma ya ƙare kowa ma za ki iya mantawa da shi na rasa abin da zan yi in wanke kaina sai na tuna na ce To kawu ka ki sai min waya zan yi ta bin wayoyin mutane ne ina kiran ka ni kunyar hakan nake ji. Ya ɗan ji sanyi. Ina Umama? Ko tana wurin uwarta? Na ce mishi i. Baki sani ba Humaira. Sai bayan da kika taho na je gida kan wani abin da ya kai ni sai na gane na yi kuskure. Da sauri na tambaye shi kuskuren me kai yi? Inna ma ta kallo ni don jin yarda na ambaci kuskuren. Ya ce kwanakin da na baki sun yi min yawa. zan koma dabai wannan satin saboda aikin gona ta ki dawo gida kawai gaba na yi matakar faduwa na ce haba kawo yau ne ma fa nake da kwanaki shida a garin nan ba za ki dawo din ba kenan na ce a'a ba wai ba zan dawo ne, amma ni gaskiya bai jira jin gaskiyar tawo ba ya kashe wayar in na ta kalle ni sai yake ki koma gobe na ɓata rai saboda ran nawa ya ɓaci na ce ban sani ba tun da ya kashe to kira shi mana ki ji ya baro ki kin zo lafiya cikin farin ciki da alherori iri-iri ai ba za a yi sanadin ɓacin ran shi ba na sake kiran shi na yi zaton ba zai ɗauka ba sai na ga ya ɗauka a hankali na ce mishi ka yi haƙuri in ranka ne ya ɓace. ko da ba na kusa da shi na san murmushi ya yi in na tana nan kenan na ce mishi i eh. ya ce na san ita ce za ta ce ki bani hakuri, tunda ke ba ɗabi'ar ki ba ce ban yi magana ba shiru ne ina sauraren shi Ki dawo gida kawai Humaira, kin san tunda muka yi aure ba mu taɓa yin nesa da juna haka ba. Abin ya yi min tsanani da yawa, na fi sabawa da in tafi in bar ki a gida ina jin marmarin ki sai in juya amma ba ke ki tafi ki bar ni ba da kyar ado ya yarda ya janye maganar tafiyar daga kwana bakwai ya mai da ita kwana tara shikenan sai kawai na soma shirye-shiryen komawa gida ciki har da karasa zuwa wuraren 'yan uwan da ban je ba inna kuma a gida tana tashi zan koma ɗakina duk da na je gidan mai babban allo tun washegarin zuwa na gida na sake komawa wajen shi don ba zai yiwu in so in tafi ban gaya mishi halin da na baro gidan mijina da 'yan uwan shi ba don ya bani shawara ko kuma addu'a a gidan mai babban allo ina zo na gaban shi shi da uwar gidan shi hajiya yar dubu matar shi ta sakon lalle matar da ya sa'a ta zame mashi uwar gida ta gaskiya wacce ta danna al'amarin kishi tsakaninta da kowa ta tsai da adalcin da ya yi sanadin da gidan ya zama dunkulallen gidan da babu bambanci tsakanin 'ya'yan nan da na can ta sauko da umama daga bayanta ta karbi uwa zamzam wurin mai babban allo ta kwankwada mata kafin ta mika mishi ita ta sake neman wuri ta zauna cikin natsuwa ta ce min aure suke so ya yi ba kuma za su bar ku ku zauna lafiya ba sai sun ga sun sa shi yayi ba su kaɗai ba ne mafi yawancin 'yan uwan miji ai zuwa suke yi in dai za su ji ka shiru da ɗan uwansu sai su ce fin ƙarfin shi aka yi ko da ko haƙuri kake yi ne maza na ce mata haka ne hajiya ta ce to ke ni ga nauce ba jiyo ba kar ki yarda ki shiga layin da ba na gaskiya ba ne dan ka mallake miji ka hana shi tsaye da adalci tsakanin iyalin shi ka hana shi wa kowa adalci in dai baka mallaki 'ya'yanka ka hana su lalacewa ba baka kuma mallaki hikima da dabarar hana alhaki kama ka ba ai ka yi shirme Na ce haka ne Hajiya. Ta ce to ladabi da biyayya tsakaninki da mijinki na yi bari na bari. In yana faɗa a bashi haƙuri ba yana faɗa ana faɗa ba. Shi ko ƴan uwan mijin nan da kike kallon su fita harkar su kawai zaki. Da wuya ƙwarai ki ga wata mata da za ta ce miki bata da taban su sai dai aniyar su kawai ta bi su. Mai babban allo ya yi murmushi alamar ya san wani abu ko inda addu'ar ta hajiya ta dosa. Bai ce komai ba sai da ya ji hirar tamu ta zo ƙarshe sai ya ce min, ke Aishatu, ne maza na ce mishi na malam ya ce to gyara zama da kyau sai ki ji abin da zan gaya miki na sake ce wato tare da yin abin da ya ce min ɗin cikin natsuwa ya so yi min magana kin ga waɗannan mutane da kike tare da su na ce mishi i ya ce to je ki maza ki gyara abin da ke tsakaninku ba mijinki ne zai gyara miki ba ba kuma shi ne zai rinka tare miki faɗa ki da su ba in dai ba shi ma nema kike ki mai da shi ya zama abin da ya zama ba ai ke mata ce su ma mata ne halin ku ɗaya ɗabi'ar ku ɗaya rashin kirkin ku ɗaya dangin miji ba mutanen kirki ba ne amma wurin matar da bata yi wa kanta adalci ba amma in za ta yi wa kanta adalci to za ta gane su ɗin 'yan uwa ne na gaskiya abokan zama na amana ta san yadda sai ta zauna da su lafiya bisa girmamawa da mutuntawa da adalci ba don komai ba sai don ta san ita ɗin ba ta wani ɓangaren wata rana dangin mijin wata ne ko kuma uwar mijin wata to me zai hana ka yi wa wasu adalci don kai ma naka in sun zo su yi maka yanzu ɗan ƙaramin misali zan yi miki hadiza ni na haife ta na ɗaga ido na kalle shi don jin ya kira hajiya kubura hadiza ya ce ba sunanta kenan ba ne maza na ce sunanta ne ya sake tambaya ta ni ne na haife ta na ce a'a ya gida kai ya ce ai kin san gidan ubanta kin san iyayenta tunda kuna zuwa na ce mishi i eh. ya zuba min ido yana kallo na kafin ya ce min to da wata yar da ta fita a nan gidan na maza na ce mishi a'a ya ce to da ta ɗauke mu a yanda mafi yawancin ku kuke ɗaukar dangin miji za mu zama haka mu da ita na ce a'a ya ce to dubi tsakaninta da uwarki ita tafi kowa kusa da ita ba haihuwa uwarki ta yi ba, ba daga gidansu ta zo da ita ba. Ƙanwar mijinta ne ta mai da ita ‘yarta. Ta haɗa da mu duka ta riƙe mu da gaskiya don ta yarda mu ne ‘yan uwan da ta fi buƙatar zaman lafiya da su. Ranta baya ɓaci ne, yana ɓaci tunda mijinta shi ma shi ne. Amma ba ta taɓa tsallake ni ta je ta kai ƙarar shi wurin mahaifinta ba. Duk da ni ban taɓa zaunar da shi a gabanta na yi mishi faɗa kan laifin shi da ta kawo min ba. Sai in ta tafi in yi mishi nasiha in gaya mishi ya yi hankali da gidan shi. kuma ko da mijinta ya so yi mata kishiyoyi ba ta canza ba ta kuma san daga nan ne gidan ake saka shi ya yi mata amarya ta farko to yau mai gari ya waya da ta yi haƙuri ta yi wa kowa adalci ta zauna da kowa da amana har kishiyoyinta yau waye a gidan shiru na ina kallon shi da shi ya ce to ita ce don kuwa ita ce uwar alhaji abba ko shi kaɗai ta haifa ko kin san ta yi haihuwa mai albarka balle ga su Ahmad ga su nan da yawa don ita kaɗai mutum takwas yanzu take da su ko ba ka son ta za ka je gaishe ta don ta sa baki don ta yi maka alfarmar da kake nema a wurin shi tun da babu abin da yake so da girmamawa irin ta don haka je ki gyara tsakanin ki da kowa ki zauna da kowa lafiya ki yi wa kowa adalci na ce to ai ba na gane abin da zan yi zan yi su so ni ne malam Ni a ganina muna iyakacin ƙoƙarinmu ni da mijina a kansu, tsanata kawai suka yi. Wani murmushin ya sake kafin ya ce to bari dai in ɗan sa ki a hanya. Kin ga ɗan uwa na musulunci kawai ina nufin ba ɗan uwan da haƙƙi biyu ya haɗa ku ba, duk haƙƙin musulunci da haƙƙin makwabtaka Na ce mishi iya ce to yana da wasu haƙoƙuwa guda biyar da suka zama wajibi akan ka kai musulmi. Haƙoƙuwan kuwa su ne, na farko in yai sallama ka amsa, Idan ya atishawa ya yi hamdala ka yi mishi addu'a ta neman mishi gafarar Ubangiji. In ya rashin lafiya ka je har inda yake ya kwance ka gaishe shi. In ya rasu ka halarci zana'idar shi. In ya gayyace ka cin abincin shi kar ka ƙi zuwa. Kin ji su su biyar? Na ce imalin. E, ya ce to 'yan uwantakan musulunci ne yake da waɗannan haƙoƙin. To ina ga 'yan uwantakar da ta zama bayan na musulunci akwai na makwabtaka Kin taɓa sanin haƙƙin makwabci akan makwabci Ban kai ga bashi amsa ba sai ya ci gaba. Ya ce to ga kuma uwa uba na zumunci. Babu abin da ke ruguza bawa irin shi. Akwai kuma alherori da yawa ga wanda ya haƙuri ya yi shi, ya ba da haƙƙin shi. Wasu malaman sai suka ce, tun a duniya ake amfana da tukuicin shi a yi ta jan kwanakin mai yin shi, don ya daɗe yana yi. Wasu suka ce a'a, ba ƙara mishi kwanaki ake yi ba, ayyukan shi na lada ake ninninka mishi. Wasu kuma suka ce zuciyar shi ce ba ta taɓewa, sai a yi ta yi mata albarka. To wanne ne a ciki in an yi mana ba ma so? Na ce babu. Ya ce to ki yi hankali da su, don haƙƙi uku suke da shi a kanku. haƙin musulunci, haƙƙin maƙwabtaka da kuma haƙƙin zumunci. Na ce mishi to malam, na sake kallon shi cikin natsuwa na ce mishi to ba na addu'a malam. Ya murmushi ya ce waɗancan da na baki kin raina su, shiru na yi ban ba shi amsa ba. Sai na ji ya ce je kike riƙe su sun ishe ki. istighfari hailala salatin manzan rahama ki ta yin su gwargwadon ikon sa ki cika shi da la haula wala quwwata ɗari na sha gaya miki ita kadai in kika riƙe ta ta isa magani ɗari babu ɗaya take yi wa mai karanta ta Ƙarami daga cikin maganin nata kuma shi ne baƙin ciki. Na yi wa Malam godiya ne mishi fatan alkhairi ne sallama da shi da iyalan shi. Na fito daga cikin shi cikin zuciyata ina tunanin babu abin da ya dace da mu illa mu tashi kawai mu bar gidan nan mu yi nesa da kowa balle haƙƙin wani ya je yana hawa kan mu. kuma wai komai mugun halin mutum sai a ce wai sai ka ba shi haƙƙin shi to in kai nesa da shi ba ka huta ba sai da na biyo gidan anti Ramla na shaida mata tafiyar tawa kafin na isa gida A gida inda sai shiri take yi gaba ɗaya 'ya'yan da aka haifa da Umamu mata biyu Nusaiba da Hindu, 'ya'yan Ruwaila da Ade da kuma ɗa namiji ɗaya na amaryar gidan Usman, sayayya mai kyau inda ta yi musu, iri kuma ɗaya. tsofaffin gida kuma duka atamfofi dattawan gidan shaddoji yadi biyar biyar matan gidan da a hira ne kawai na gaya wa inna yawan su na kuma ce mata cikinsu mata biyu ne kawai basu haihu ba ta yi dariya ta ce lallai gidan naku gidan yawa ne gaba ɗaya ɗakunan sai da ta bai wa yaro ɗaya riga ai kyau na kalli irin lodin tsarabar da ta tara wai duka na mutanen gida ne na ce mata a inna to ni ba zan zo me suka bani suka ce in kawo miki nan da nan fuskar ta ta yamutse alamar maganar ta ba ta yi mata daɗi ba na yi maza na ce mata to ki yi haƙuri ana gobe zan tafi gidanmu ya cika maƙil da 'yan uwa wai an zo min wunin sallama wasu kuwa sun zo ne yi wa inna taimakon aikin abin tsarabar da zan tafi da shi muna gefe ni da anti ramla wacce ta zo min da mai kitso da kuma lalle su suna ta aikin su mu kuma hirar mu muke yi ai na so in zo miki da kaza mai nonon raƙumi ban samu nonon ba ne na ce ai na ce Da sauri ta ce min a ina kika samu? Na ce Aliya ce ta kawo. An ta ce kai Hajiya Aliya fata kile. Ko da yake dai ai surukar Hajiya Kubura ce. Gyaran jiki sosai aka yi min kafin aka yi min adon lallan. Dan dai mai kyan gani da sha'awa. sannan aka yarfa min kitso azahar ba ta yi ba sai ga bala da direban da ya kawo ni sun iso inna tana ta dariya kai bala har kun iso bala yana fara'a don sun riga sun saba da inna saboda jan shi a jiki da take yi nan da nan ta shiga ina aka saka da shi da direban. Kafin yamma komai ya kammala. Dubulan na kiya alkaki tuwon madara kwakumeti babu abin da inna da masu taimakonta ba su yi ba da yamma kuma sai ga hajiya kubura an kawo ta a sabuwar motar da alhaji abba ya saya mata sai da ta shiga suka gaisa da mama kamar yadda ta saba sannan ta shiga wurin inna ƙwallo guda ta zo da shi shaƙi da soyayyen naman rago ga kuma dambun naman a bokitin ƙwallon ga kuma man shanu da ya ji da yaji, ki kai wa mijinki, wannan nashi ne, ki kuma gaya mishi na gode, Ubangiji ya yi wa shi albarka, zan kuma zo da kaina in yi mishi godiya. Na ce mata to, to mahi saurare, bari mu dakata anan shirin shirinmu na gaba insha